قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين sai babansu ya ce masu, Shin zan amince muku a kansa irin yadda na amince muku a kan ɗan uwansa shakiki a da can, ai na amince muku a kansa, kuma kun ɗauki alkawarin tsare shi amma ba ku cika alkawarinku ba, don haka ba zan yarda da alkawarinku na za ku ba shi kariya ba, ni dai kawai na dogara ne ga Allah domin shi ne mafi alherin masu bayar da kariya ga wanda ya ga damar kare shi, kuma shi ne mafi jin masu jin ga wanda yake nufin yi masa jin